Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashin Hausa na Amurka ke magana. Kun kama tashar Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilo haza 6,170. da mita 31 ko dubu tara da da bakwai sittin da biyar a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar kuwa za ku iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da alol FM da kuma niyya. Masu mu a Ghana za su iya kama shirye-shiryen mu kai tsaye a tashoshin Alfa Radio FM da Marhaba Radio. baya ga haka a koda yaushe muna kan shafukanmu na intanet wato a gtahausa.com ko kuma gta sashen hausa.com masu haro assalamu alaikum sahabu imam aliyu ne tare da sauda kabir da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shirye-shiryenmu a wannan safiyar alhamis 11 ga watan disamba shekara ta 2025 ga kanun labarai Shugaba Donald Trump na Amurka ya faɗa a jiya Laraba cewa Amurka ta kama wani jirgin dakon mai da ke da takunkumi a kansa. Kamfanin makamashi na Ares Energies na Najeriya tare da kamfanin mai na ƙasar wato NNPC an kashe wasu mutane da dama a harin da aka kai da maraicen talata da jirgin saman drone kanun labaran kenan. Sai ga wata mota na sojoji ta kuma da ta fito daga hanyar lafiya suka zo suka tsaya suka bude a mata nan wuta. A yanzu haka maganar da ke ma akwai gawaki guda shida. Rikicin kabilanci a jihar Adamawa muna da rahoto. A kamar kuma ana kira ga gwamnatin Folbiya ta saki fursunonin siyasa. Majalisar matasa a jamhuriyar Nijar ta horar da matasa 500 kan sana'o'i daban-daban. za mu kawo muku shirin amfanin ilmi aiki da shi. Muna tafe da labarin wasanni, amma da farko sai ku gyara zama don jin cikakkun labaran duniya tukuna da Sauda Kabir za ta gabatar. Assalamu alaikum. Shugaba Donald Trump na Amurka ya faɗa a jiya Laraba cewa Amurka ta kama wani jirgin dakon mai da ke da takunkumi a kansa a dab da gabar ruwan ƙasar Venezuela, matakin da ya janyo tashin farashin mai a kasuwannin duniya tare da ƙara wutar tankiya a tsakanin Amurka da Venezuela. Wannan lamarin shi ne na farko a kan wani jirgin dakon man fetur da aka sani tun lokacin da Trump ya ba da umarnin girke sojoji da makamai masu yawa a yankin. Amurka tana kai hare-hare a kan ƙananan jiragen ruwa da ta yi zargin cewa na safarar muggan ƙwayoyi ne, abin da ya sa 'yan majalisa da ƙwararru a fannin shari'a suke nuna damuwa. Attorney General ta tarayya a nan Amurka Pam Bondi ta wallafa a shafinta na X cewa hukumar binciken manyan laifuffuka ta tarayya ta Amurka da hukumar tsaron cikin gida ta Amurka da dogarawan gabar teku tare da tallafin sojoji sun aiwatar da takardar izinin kama wani jirgin ruwan dakon danyen mai da ake amfani da shi wajen jigilar man fetur da aka kafa matakun kumi daga Venezuela da Iran. Wani bidiyo na ƙasa da minti ɗaya da bond ta wallafa ya nuna wasu jiragen helikwafta biyu sun doshi wani jirgin ruwa inda aka ga dakaru ɗauke da makamai suna sauka ta igiyoyi a kan jirgin ruwa. jami'an gwamnatin trump ba su faɗi sunan wannan jirgin ruwan dakon man ba amma wani kamfanin sarrafa harkokin zirga-zirgar jiragen ruwa na birtaniya mai suna vanguard ya ce an kama jirgin ruwa mai suna skipper jiya laraba a gabar venezuela amurka ta sanya takunkumi a can baya akan wannan jirgi lokacin ana kiransa da suna adisa a saboda abin da Amurka ta kira hannu dumu-dumu wajen safarar man ƙasar Iran. Jirgin ruwan ya baro babbar tashar lodin mai ta ƙasar Venezuela a hose tsakanin 4 da 5 ga watan nan na Disamba. a bayan da ya yi lodin ganga miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya na man venezuela farashin mai ya tashi a kasuwannin duniya a bayan da aka sami labarin kama wannan jirgin ruwa Kamfanin makamashi na Aris Energies na Najeriya tare da Kamfanin Mai na ƙasar wato NNPC sun sanya hannu a kan yarjejeniya tare da wasu masu zuba jari su biyar domin tara iskar gas da ake ƙonawa ba tare da amfanin komai ba lokacin haƙar mai, da nufin mai da shi na kuɗi. Najeriya tana da gas mafi yawa da aka sani a duk faɗin nahiyar Afirka kuma tana fatar ganin an yi amfani da shi wajen bunƙasa masana'antu tare da rage fitar iskar mai gurɓata yanayi. Najeriya tana da gas mafi yawa da aka sani a duk faɗin nahiyar Afirka kuma tana fatar ganin an yi amfani da shi wajen bunƙasa masana'antu tare da rage fitar iska mai gurɓata yanayi. Najeriya na ƙoƙarin faɗaɗa yin amfani da iskar gas ɗin da ake narkarwa tare da rage yawan ƙona shi haka a banza, sai dai kuma alƙaluma na bankin sun nuna cewa a shekarar da ta shige yawan ƙona iskar gas a banza ya ƙaru da kashi goma sha biyu cikin ɗari. Wannan yarjejeniya da aka sanya hannu wata ɓangare ce ta ƙoƙarin masu hannu da shuni a harkar mai a Najeriya na bunƙasa samar da iskar gas a cikin gida kuma a ƙarƙashinsa a kullum za a rika sarrafa murabba'i ƙafa miliyan goma sha takwas na iskar gas a wani yankin tonon mai da kamfanin Ares Energies ke gudanarwa. Duk da alƙawarin da Najeriya ta yi na kawo ƙarshen yadda ake ƙona iskar gas a banza da wofi, ƙasar ta ƙona iskar gas har ta dala miliyan dubu ɗaya da hamsin inda ta saki iska mai guba carbon monoxide har ton miliyan goma sha shida a bisa wasu alkaluma da gwamnatin ƙasar ta bayar. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. An kashe wasu mutane da dama a harin da aka kai da maraicen Talata da jirgin saman drone a kusa da matatar mai mafi girma a ƙasar Sudan. Rundunar sojojin wucin gadi ta RSF wadda tun shekarar 2023 take gwabsa yaƙi da rundunar sojojin ƙasar ta Sudan ta ce sojojin gwamnati ne suka kai hari kan matatar da ke Heglig kwana guda a bayan da dakarun rsf suka kwace wannan matata da ke kusa da bakin iyakar kasar da sudan ta kudu dukkan sassan biyu sun faɗa ma kamfanin dillancin labarai na associated press cewa ba su da cikakken adadin waɗanda aka kashe ko aka ji rauni kafofin labarai a yankin sun ce an kashe shugabanni bakwai na wasu ƙabilu tare da sojojin rundunar rsf rundunar rsf ta kuma ce akwai sojojin sudan ta kudu a wannan harin da ta ce ya saba dokoki na ƙasa da ƙasa rundunar sojojin sudan ta tabbatar da kai hari da jiragen drone waɗanda ta ce an auna su ne akan mayakan rundunar rsf gwamnatin jihar unity ta sudan ta kudu ta tabbatar da kashe sojoji uku na sudan ta kudu Ƙasar Iceland ta shiga cikin sahun ƙasashen Turai da za su ƙaurace ma bukin gasar waƙoƙi na Eurovision na shekara mai zuwa a bayan da ƙungiyar masu watsa shirye-shirye ta Turai ta yarda za ta ƙyale ƙasar Isra'ila ta shiga gasar. Tun da fari shawarar ƙyale ƙasar Bani Isra'ila ta shiga gasar Eurovision da za a yi cikin watan Mayu a Vienna ta ƙasar Austria ta sa ƙasashen Spain, Netherlands, Ireland da kuma Slovenia sun janye daga shiga wannan gasa a saboda nuna rashin yarda da abubuwan da Isra'ila ta aikata a zirin Gaza. Darakta janar na hukumar yada shirye-shirye ta ƙasar Iceland, Stephen Erickson, ya ce Ganin irin muhawarar da al'ummar Iceland ke yi da kuma martaninsu ga shawarar ƙyale Isra'ila ta shiga cikin gasar, babu wani abin faranta rai ko kwanciyar hankali ga hukumar yaɗa labarai ta ƙasar ta shiga cikin wannan gasa. Iceland tana daga cikin ƙasashen da suka buƙaci a jefa ƙuri'a a tsakanin mambobin ƙungiyar masu watsa shirye-shirye ta Turai akan batun shigar Isra'ila cikin gasar a makon jiya, amma sai ƙungiyar ta ƙi yarda da wannan. ta ce a maimakon haka ta fito da sabbin dokokin da za su hana gwamnatoci yin katsalandan a gasar an fara gudanar da gasar waƙoƙi ta eurovision tun a shekarar 1956 kuma a cewar kungiyar mutane miliyan 160 ke kallon gasar a akwatin talabijin nasu. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC da Sauda Kabir ta gabatar. Za mu kawo muku rahoto daga Kamaru kan buƙatar a saki fursunonin siyasa. Yanzu za mu fara buɗe taskar rahotannin ne daga jihar Adamawan Najeriya da ke kan iyakar ƙasar da Jamhuriyar Kamaru inda rahotanni suka ce rikicin kabilanci a ƙananan hukumomin numan da lamurde ya halaka mata goma da ke zanga-zangar lumana ga lado salisu garba da rahoto Rikicin kabilancin dai ya faru ne a karamar hukumar Lamurde a jihar Adamawan, lamarin da ya sanadiyar kashe rai akalla tara da kuma jikata wasu da dama. Daga bisani dai gwamnatin jihar Adamawan ta ayyana dokar ta ɓaci na awanni ashirin da hudu a wannan karamar hukumar, amma sai dai ana zargin cewa rundunar sojojin Najeriya reshen da ke nan jihar Adamawa sun buɗe wasu gungun mata da suka fito zanga-zangar lumana na neman 'yanci da adalci akan gwamnati da tsabi musu kado wuta nan take mutane shida suka mutu ashirin da biyu kuwa aka kai su asibiti inda daga asibitin kuwa hudu daga cikin matan da aka kai asibitin suka mutu ɗaya daga cikin wanda lamarin ya faru a idonsa wato a Freeman Paul Turaki ya shaida mana yadda lamarin ya kasance jami'an tsaron da suka je wannan raba fadan suna dawa mata na lamude suna zanga-zanga na neman kawa dauki na gwamnati da neman zaman lafiya da ganye a hannunsu sai ga wata mota na sojoji ta kuma da ta fito daga hanyar lafiya suka zo suka tsaya suka bude canja ma ta nan wuta a yanzu haka magana da ke ma akwai gawaki guda shida marasa lafiya sama da 22 honorable fama kaino makondos dan majalisa ne mai wakiltar numu a majalisar dokoki na nan jihar adamawa kwana guda da faruwar al'amarin shi ma ya je asibiti domin jajantawa waɗanda lamarin ya ritsa da su ya koyi mana karin haske yayin da na yi masa tambaya ko menene ma ya assasa wannan rikicin da ya sanadiyar kashe rai akalla goma inda ya ce to gaskiya zan ce mutanen numan mun tashi a cikin zulumi mun tashi a cikin bakin ciki domin wannan abun kamar wasa-wasa har wanke hula ya kai mu dare ah, akwai wanda kuma ba a cika rasawa wanda eh, rashin fahimta ne a tsakanin mutanen kabilan bashama da mutanen cobo wanda shi mai girma gwamna zan yi amfani da wannan dama ma in ma shi mai girma gwamna godiya domin ya saya ya jajirce ya ga an samu an an an solonta tsakani wanda mu ma mu critical stakeholders mu mun sa hannu mun sa baki amma duk da haka kasan e, e, e, duk abin da zai faru zai faru to shakaran jiya kawai da dare muka samu labarin rigishi ya sake ya barke to gwamnati dole ne za ta ɗauki mataki a tabbatar cewa an dakatar da ita wanda kuma shine gwamnati ta ɗauka ta kafa 24 hours coffee domin a tabbatar cewa an dakatar da wayannan abubuwa a haka yanzu yanzu mutanen da suka rasa eh, ransu kusan mata guda tara wanda ayin jana'izan su eh, yanzu ma mun sake samu labari ma guda daya kuma wanda aka kai ta yola ta sake rasuwa ana tahowa da gawan za zuwa hada duka to ko menene ma mahukuntan jihar adama za su ce akan wannan batu duba da yadda al'umma kabilu mazauna wannan yankin suka zargi rundunar sojojin jihar da bude ma gungun mata da suka fito zanga-zangar lumanar wuta har suka yi sanadiyar kashe rayuka akalla goma tambayar kenan da ne wa sp suleiman yaya goroje wadda ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar adamawa inda ya ce mun samu labarin ne kashin da shi dpo ya kira ba da wannan sanarwa cewa akwai baraka da ya sake taso tsakanin 'yan kabilan a kyama da kuma a shobo a garamar hukuma na lamurde a nan take shi mai girma kwamishinan 'yan sanda ya tura jami'an tsaro domin su ba dpn din tallafi na tabbatar da sun dakile duk ma wani hargitsi da ya tashi sannan kuma su tabbata hakan din bai wuce wurin ko kauye gudan ba ko kuma ba su je ko'ina ba. Wannan rikicin dai ya faru ne tsakanin kabilu guda biyu mazauna karamar hukumar Lamurde a jihar Adamawan inda ya yi sanadiyar kashe akalla goma Lado Salisu Garba GTA Hausa Amurka ke magana daga Adamawa a Najeriya. Thanks, jiya laraba aka yi bikin ranar 'yancin ɗan adam ta duniya ta wannan shekara albarkacin wannan rana mutane a jamhuriyar kamaru sun yi kira ga gwamnatin ƙasar ta saki fursunonin siyasa wanda a cikinsu akwai tsohon sakataren gwamnatin ƙasar marafa hamidu yahaya wanda yanzu ya shafe sama da shekaru ashirin yana ɗaure ga muhammad awal garba da rahoto. A yayin da ake bukukuwan girma ranar kwatan 'yancin bil'adama ta duniya, ƙasar jamhuriyar Kamaru dai hankali ya karkata ne kan yadda yanzu haka hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru suka garkame 'yan siyasa masu ɗimbin yawa a faɗin ƙasan da ma waɗanda ba su je ba su gani ba tun zaɓen da aka gudanar ranar 12 ga watan Oktoba shekarar 2025 ɗin sai dai a yayin da duniya suke neman yin bankwana da shekarar ashirin da biyar ɗin yanzu dai hankali ya karkata kan da ake ta kiraye-kiraye cewar shugaba Paul Biya mai shekaru casa'in da uku da aihuwa a duniya wanda ya kwashe shekaru arba'in da uku kan karagar mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ya yi wa Allah da annabinsa ya yi ƙoƙari ya sako 'yan siyasan da ya kalgame domin akwai waɗanda suka kwashe sama shekaru ishirin a gidajen yarin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ba don komai ba sai don harkokin siyasa wanda ake ganin cewar rashin lafiya ya ta tattara su sannan kuma akwai waɗanda yanzu haka a gidan yarin ƙasa ta jamhuriyar kamaru duk da cewar akwai waɗansu 'yan lele na gwamnati wanda aka yi ƙoƙari aka kai su ƙasashen ƙetare domin neman waraka ga irin cukan da suke damun su cikin waɗanda yanzu haka ake ta yaya ta cewar ya kamata a ce shugaba Paul Biya ya sake su akwai ɗaya daga cikin manya-manyan jami'an gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kamar Marafa Hamidu Yaya wanda yake ya yi misan cikin gidan ƙasar jamhuriyar Kamaru kuma ya rike mukami na sakataren gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru yau dai ya kwashe sama da shekaru ashirin a gagama a gidan yarin ƙasar har ma waɗansu majoyi suna cewa Marab Hamidu ya din ya samu matsala a gefen idanunsa na dama wanda ana ganin kamar idanun ma ya tsiyaye sannan iyalansa duk sun tarwatse uwar gidansa ma tuntuni ta koma ga Allah sama ta'ala wannan al'amari dai ya sa magoya bayan Marab Hamidu ya din suna kokawa da yadda suke bukata a suko musu shi domin shi ma ya zauna ya wataya a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru. to gaskiya eh, ni abin da zan faɗa magana na wato zai isa ne zuwa ga shugaban ƙasan kamaru saboda a gaskiya mun lura cewa mafi yawancin 'yan siyasa wato 'yan adawa idan sun fito suna eh, wato ko gudanar da ayyukansu na siyasa ko da zanga-zanga ko kuma kwato haƙƙinsu su daga ƙarshe dai muna ganin da ake kama su a kulle su kuma in an kulle su a kurkukun nan ba wani zance ba wani magana ba komai idan ku ɗauki misali kamar eh, shi eh, marafa wanda ya yi ministan cikin gida kuma ya yi sakatarin shugaban ƙasa biya yau gashi nan har yau yana kulle labarin da muke samu cewa ma har idanunta ɗaya yana tsiyaye wato kun ga wannan babu babu haƙƙin bil'adama da ake ta tuciya da shi to gaskiya a kiran da muke yi kenan ba da jima ba muka samu kuma eh, wani dan adawa da shi ma ya mutu kwanakin nan da ake kiran shi a nisaika ne duk abubuwa kamar haka ne ya yi rashin lafiya kuma duk an sani maimakon an ɗauki mataki akan magungunansa da sauransa shi ba ba kula da wannan ba to gaskiya kiran da muke kenan ga shugaban ƙasan kamaru fulbiya muhammad awal garba GTA Hausa Amurka ke magana daga ƙasar Kamaru. Assalamu alaikum muke so. Assalamu alaikum ba ni ba. Labaran duniya da rahotanni kuke sauraro daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. a halin yanzu kuma sai a gyara zama ga yusuf aliyu harande da shirin amfanin ilimi aiki da shi jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku a wannan safiya ta da fatar an wayi gari lafiya allah ya sa haka allahumma amin har yanzu dai a cikin shirin namu muna nazartar wannan sabon tsari da gwamnatin Bola Ahmad Tinubu ke shirin ɗabbaƙawa a tsarin karatu na matakin farko a Najeriya, inda suke yunkurin cire tsarin koyar da yara da harshen uwa a matakin firamare a ƙasar. Duk kuwa da yadda masana a fannin ilimi ke kallon wannan a matsayin wata babban matsala da kan iya mai da hannun agogo baya a fannin ilimi a ƙasar. Masani a fannin harsuna Suleiman Dauda Sukukum yana ƙara fayyace muna illoli da ke tattare da wannan yunkuri na gwamnatin Tanubu inda yake cewa yawanci mafi yawa al'ummar suke wasu daga cikin manyan yarukan mu ma an ka shiga birane su ake amfani da su kamar misa musamman hausa kanuri platinci nufanci gwari yarukan suna nan da yawa wanda mutane suke amfani da su mm. birane ma an ka shiga birni za ga ana amfani da su na gidaje a ko'ina to wa'innan kasashe da suka ci gaba sun ɗauki ilimi sun mai da shi nasu ne hmm. kuma ɗaya daga cikin inda mutane za su ɗauki ilimi ya zama nasu shi ne ta wurin harshen da ake amfani da shi hmm. wato ana ganin wasu suka ce ana ganin ana ma boko kallon haramun domin ya zama kamar bakon abu ne hmm. amma idan mutane suka fahimci cewa abin da ake koya musu dinnan da yaren su shi ake yi kuma ilimin ilimin rayuwarsu ne ba wani bakon abu ba to ba karamin ci gaba yake kawowa ba don mutane za su rungumi ilimin sanan banda rungumin ilimin akwai abubuwa da yawa da mutane suka sani wanda ba za ka iya koyar da shi ba sai dai a cikin harshe mukan yi misali kamar yin miyan kuka ne wato in ka nemi kalma a turanci na yadda za ka yi durga miyan kuka babu shi to haka wasu abubuwan suke ilimin da muke gani tura suke fitowa da shi suna fitowa ne da shi domin yawancin abubuwan daga harshen su ne da yaren su da sauransu suke ke za suke ci gaba to kamin mm, shi minista ma yi wannan magana sun lura da cewa akwai malamai ma waɗanda suka kware a turancin musamman wanda za su je su yi koyarwa a karkara to ai matsalan ma babban matsalan da ma ba su lura da shi ba kenan mm. wato yanzu ana da karancin malamai wanda za su koyar da yara kusan a kasan gaba Daya ɗaya daga cikin kuma babban matsala na karancin malamai shine yaran da ma za ka iya ka samu a kauye akwai wanda zai iya koyar da su ko malamin eh, sangaya ko hmm. wani abu zai iya koyar da su duk wani abu da ke koyarwa na primary school har da ilimin eh, karatun nan hmm. saboda kawai bai je makaranta ya koyi turanci ba hmm. ba zai iya koyar da su ba a muku duk abin da za koya musu inda za musu da hausa ne da zai iya yi. haka kuma iyaye a gida wanda suka iya dan karatu inda za su iya karatu da hausa za su iya taimaka ma 'ya'yansu su yi karatu sannan ni na san a wurare da yawa da na ga ake abin da in ka shiga kauyuka malaman kansu turancin bai ishe su ba balle ma su fahimci abin da ake bukatar su koyar balle ma su koyar da shi mm. amma idan da hausa ne suka karanta za su fi fahimci kuma da a ce wuri bai musu bayani ba suka karanta da shi sun fahimci hausa za su gane kuma za su iya koyar da yaran so akwai babban gap tsakanin abubuwan da ke faruwa a cikin kauyukanmu da garuruwanmu da kuma abin da shi minista yake magana a kai minista dai ni a gani na kawai magana ne na 'ya'yan zamani irinmu da muka tashi a birane iyayenmu suka dan samu ilimi muka saba da dan eh, mai dan kiyo sai muna tunanin cewa kowa haka yake to amma wani irin ci baya za a samu idan aka ce har an ɗauki wannan mataki to ba shekarun da zai za shekarun da shekarun da zai ɗauki najeriya ta samu ta ilmantar da mafi yawan al'ummanta ba ban sani ba domin ɗaya daga cikin abin da na san muka yi a shekarun baya akwai project da muka yi da gwamnatin kano wadda aka yi da dfid na koyar da karatu da sauransu kuma duk report da aka samu daga cikin ayyukan da aka yi da gwamnatin kano ya nuna ingantuwan ilimi a kano wadda har ya jawo majalisar wakilai na gwamnatin kano mm. ta fidda doka cewa a kano yanzu za a fara iya karatu ne da harshen hausa mm. domin an ga amfaninta to wannan ba za a iya kwatanta ko yaushe za a samu canjin ba mm. amma babban nan da za a yi shine wannan tsarin zai ƙara kashe yarurrukan najeriya da al'adunsu da kuma abubu arzikin Eh, abin da ake kira diversity da mm. turanci mm. da Allah ya ba ma kasan nan mm. wanda wasu ma suna sha'awar da ce suna da shi to daga karshe idan aka ce za ka ba ita gwamnati shawara musamman kan wannan mataki da take so ta ɗauka me za ka gaya mata shawarar da zan bayar shi ne gwamnati ta dubi jihohin da aka riga aka yi da ba wai abin da turan suke kira sentiment ko elite sentiment ba su dubi rahotanni na jihohin da aka riga aka yi aikin akwai wata makaranta a obolo cross river wanda yaran private school ne na community amma duk abin da yaran suke da yare aka fara koyar da su an je an yi gasa na kasa kuma yaran nan suka fito su ne suka buge yawancin makarantu wanda iyayensu ma masu kuɗi ne amma yaran nan sun fi su fidda bajinta so gwamnati ta dubi wannan abin da ido basira na biyu shine gwamnati ta san cewa fa babban hakkin gwamnati shine ta kare al'adu da yanci na mutanen kasan ba ta zo ta hallaka al'adu da yanci na mutanen da suke kasan ba saboda haka ko da tana ganin akwai wasu matsaloli a gwada abin da ake ce a yi test running hmm. gwamnatin tarayya ta yi budget da sa kuɗi ta yi aiki da kabilun nan da yi aiki da gwamnatocin jihohi da na kananan hukumomi a gwada gwamnati ta fito da nata report na abin da ita ta yi ba wai kawai ta wasar da abin da ta ce wai ba zai aiki ba tun bata ma yi komai ba mm. ni shawarar da zan bayar kenan amma babban abin shine wannan tsarin maganar kawai da shi ya kamata a wasar da shi a koma a yi amfani da tsarin idan gwamnati ba ta da kuɗi ta bari dama makarantun ba na gwamnatin tarayya ba ne da bar kananan hukumomi da bar jihohi su yi abin da zai haifa ba su damin ido. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokiyar aikin tamu Zainab Babaji da ta taimaka wajen haɗa wannan shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi. Bissalam. A gaida Yusuf Aliyu Harande, yanzu kuma ga Mamman Haruna da labarin wasanni. An da ci gaba da wasannin kwallon kafa na Champions League na Turai a jiya Laraba inda Manchester City ta bi Real Madrid ta kasar Spain har gida a hilin kwallon kafa na Bernabeu ta yi mata biyu da daya. An tashi babu ciko guda tsakanin Paris Saint-Germain da ke rike da wannan kofin na zakarun Turai na kwallon kafa da Athletic Bilbao ta kasar Spain yayin da Karabakh ta sha kashi a gida hannu a Ajax Amsterdam ta kasar Holland da ci hudu da biyu. An yi can ras biyu da biyu tsakanin Leverkusen ta kasar Jamus da Newcastle ta Birtaniya a daidai lokacin da Benfica ta kasar Portugal ta wa napoli ta kasar italiya ci biyu da nema club de bridge ta kasar belgium ya kwashi kashinsa a hannun arsenal ta kasar ingila da ci uku da nema yayin da dortmund ta kasar jamus ta yi kunnen doki bi da bi da bodo sai juventus ta kasar italiya da tawa pafos biyu da nema a da teburin wasannin kwallon kafa na turai na bana arsenal ce ke kan gaba bayan wasanni guda shida da maki goma sha takwas sai bayern munich ta kasar jamus mai maki goma sha biyar ta uku paris saint germain mai maki goma sha uku ta hudu ita ce manchester city ta ingila mai maki goma sha uku ta biyar atalanta da bergam ta kasar italiya mai maki goma sha uku yayin da ta shida ita ce inter milan mai maki goma sha biyu real de madrid tana matsayin ta bakwai da maki goma sha biyu yayin da athletic de madrid take ta takwas da maki goma sha biyu sai liverpool tana matsayin ta tara mai maki goma sha biyu yayin da dortmund ta kasar jamus take a matsayin ta goma da maki goma sha daya tottenham tana ta goma sha biyu yayin da newcastle ke ta goma sha uku dukkan su da maki goma sha daya kowanne so chelsea tana matsayin ta goma sha uku yayin da barcelona take ta goma sha biyar sai napoli tana ta ishirin da uku gasar dai ta kwallon kafa ta champions league ta zakarun turai tun a shekarar ta gabata ne ta zo da sabon tsarin rukuni guda inda kungiyoyi takwas na farko kan wuce kai tsaye zuwa zagaye na gaba yayin da tun daga matsayin ta tara zuwa ta hudu kan gwabza tsakanin su domin kakkaɓe kungiyoyi takwas haruna mamman bakwana na birnin kwanni gta hausa amurka ke ke magana daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. Masu aro kada ku manta za ku iya kama shirye-shiryenmu kai tsaye a shafinmu na gtahausa.com ko kuma a ziyarci shafukanmu na yanar gizo kamar a Facebook da X da Instagram da kuma TikTok don samun labarai da dumi su. Haka zalika za ku iya aiko mana saƙonninku ta layinmu na WhatsApp a plus one biyu sifili biyu shida bakwai sifili tara sifili biyu ɗaya. Masu haro da haka Allah ya kawo mu ƙarshen shirin a wannan safiya ta Alhamis sai kuma idan Allah ya kai mu da dare karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijiyar Kamaru da Chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana za ku ji mu dauke da sabbin shirye-shirye. Makamin nan a madadin sau da kabir da ta kawo muku labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande da ya kuda da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da Ibrahim Alfa Ahmed sauran wakilai. A nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya, mu kuma Allah tashe mu lafiya, mu zama lafiya.